A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin. Yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Sunana Gali Ibrahim Yandoya. Wanda aka fi sani da. An fi sani na da Gali Bayi. Bayi. Mm. Me nan Bayi? Dan uwa kenan. Wannan. Ah, kai dan Senegal ne? A ba dan Senegal bane ba. Ah to na ga su suke cewa Bayi dan uwa ko na Indiyanci ne? Na Indiyanci ne. Um, <laughs> kai waye a kani Eh to ni ina da abubuwa da dama. Na farko fuskata ta bayyana as an actor ma'ana jarumi sannan kuma ina yin directing sannan ina yin producing kuma na yi fina-finai da dama wanda suke a kaniwood dinnan da suke a kaniwood dinnan akwai fina-finai da dama irin wanda suka yi hit haka kamar akwai basaja gidan yari na fito akwai wani fim na uk entertainment sai a lahira eh. me ya aka yi ka fara fim me ji hankalin ka fara fim to abin yana da tsayi yawa sai dai in bashi a takaici wato ni abin na fara shi daga farko tun ina karamin yaro mm. so irin kamar wasan kwaikwayo na daɗi na makarantar islamiyya mm. da ake yi daga nan na fara kuma sai na ji dama can ina da sha'awar abu mm. don akwai lokacin da za a yi ta aka ƙi saka ni na damu sosai to amma lokacin da aka zo aka saka ni aka sa ni a malami haka na zo a malami aka bani wata full scope cike da rubutu zan yi dogon bayani hmm. saboda kwazo kin san da abin da kake da interest ma'ana kake da ra'ayi akan abu hmm. to za ka yi kwazo kana jajircewa wato wannan shafin takardar gaba ɗaya sai na haddace hmm? saboda ina son wannan abun eh. wannan ya faru ne 1989 ah, kuma kamar yaro kuma eh. kana zancen eh ai yaro ne a lokacin yaro ne ne ai a lokacin misali ban fi shekara haka kamar ko bakwai ba haka a baka so a ce kai tsoho ne <laughs> kamar lokacin ban fi shekara bakwai ba haka mm. to aka yi wannan bayan nan kuma sai muka zo farkon fim din da na fara yi a kaniwood mm. mun zo mun haɗu da 'yan unguwa ne mm. da yayana wanda nake bi da wanda yake bin sa mu uku muka zo aka rubuta labari da 'yan unguwa muka samu kamara da duka wani abu da ake bukata muka kira bashir bala ciroki eh. shi kadai ne jarumi fitacce a lokacin muka zo muka yi wani fim wai shi tsimma makunshin cuta hmm. fim ne akan damfara hmm. muka zo muka yi fim din nan muka kai shi kasuwa muka sayar kuma alhamdulillah mun samu riba a lokacin wani irin sakonni kake isarwa a harka ta fim eto eh alhamdulillah nakan zo da roles kala-kala hmm. shi fim ko in ce shi acto dole ne ya zo da fuskoki kala-kala shine ma'anar acto din ai zaka zo wata ran mugu zaka zo wata ran salihi zaka zo wata ran dan sanda zaka zo kusan ina jin kin ga lauya nayi lauya a fim yi dan sanda a fim yi banka a fim din na fito duk wani abu da kika sani ana misali ire-iren waɗannan abubuwan na fito a cikinsu. Ka gamsu da wannan sana'a da kake yi? A alhamdulillah ɗari bisa ɗari wannan sana'a ce na ɗauke ta sana'a sosai. Wani ƙalubale ka kake fuskanta eto eh shi kalubale baya wuce dole ne musamman ko a hanya ko wani abu kin san yanda mu muke wani watakila duk yanda kake a rayuwa dole ne zaka samu wanda kake fuskantar matsala a tare da su mm. yauwa kamar misali a hanya ne sai kai amma gaskiya ku kyauta ba wani fim da kuka yi wanda kuma shi bai san cewar ba kai bane ba a mm. wancan ne mm. so wannan kalubalen muna fuskantar su sannan kuma kakan samu cikas idan ka je kai wani fim din ya zo ya zamana cewar an ganka misali ko mashayi sai a ci a dama karshen ta da gaske ma shaye shaye yake eh, tunda so saboda musamman idan kai aikin ya fita sosai kai kwazo kai kokari kai abin da ake so tunda dole ne jarumi ko da yaushe ana buƙatar ya zama cewar akwai abin da ake kira a harkar koyarwa na acting eh, kin ji na abin nan abin da abin da ake nufi a be observing of the society ka zama kana eh, kula yauwa kana kula da al'umma duk abin da suke yi mm. ka ga almajiri ya yake yi ka ga eh, gurgu ya yake yi ka ga bebe yauwa saboda shi acting totally ba a gama shi ba a gama iya acting mm. saboda ka iya zuwa mm. da wata kara za a iya zuwa maka da wata karakta a ce maka ga ita kuma baka taba yin ta ba me burinka eh alhamdulillah burina ina da burin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bani nasara a dukkan abubuwan da na saka a gaba a harkar fim a harkar fim ina da burin na ga insha Allahu duk fim din da za a kira ni ko kuma duk fim din da za mu yi a kamfanin mu ya zama da ciwar mutane sun kalle shi da fahimta kuma ina so na ga cewar mun samu ci gaba fiye da yadda muke tunani burina gaskiya tunda ina acto kuma ina director kuma ina producer to burina nan abubuwan da nake yi zaman ciwar kowa yana son ɗaukaka kuma muna son allah ubangiji ya ba mu ɗaukaka didi tamu allah ba ma roƙonka da ka ba mu ɗaukakan da za mu samu matsala baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.